Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العليم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله rahman rahim masu sauraro mu da warhaka radio hausa voh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na safiyar yau talata kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da akwai labaran duniya da dumi su tare da mustapha adam biye da shi akwai shirin na muleka jaridunmu na yau wanda aminu ibrahim kiyawa zai jagoranta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muryoyin masu sauraro tare da hassan barka sai shirin na duniyar mu a yau tare da muhammad awal bauchi sai kuma shirin na tarbiyyar iyali tare da awal usman kunya daga nan sai shirinmu na karshe wato afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirin na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti zuwa takwas da minti ashirin agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa bakwai da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 da 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla masu sauraro yanzu sai a gyara zama don sauraron labaran duniya da dumi su tare da Mustapha Adam. Labaran duniya da farko ga kanunsu. kasashen iran rasha da china za su yi ce sayan soja a tekun indiya nan gaba kaɗan ƙungiyoyin falasinawa sun buɗe tattaunawa akan muhimman batutuwa a jiya litinin a ƙasar masar ƙasar yaman ta ce waɗanda suka fara kai bata hari ne ya kamata su tsayar da yakin da suka shelanta a kanta to yanzu ga cikakkun labarun ƙasashen iran rasha da china za su yi sayan soja a tekun indiya nan gaba kaɗan jakadan kasar rasha iran liban zagaryan shi da ya sanar da cewa a tsakiyar wannan wata na fabrairu ne kasashen uku za su yi rawar daji a kan tekun indiya jakada na rasha ci gaba da cewa manufar atisayen shine karfafa hanyoyin ceto da kuma tabbatar da tsaron sufuri a doron ruwa a cikin watan disamba na shekara ta 2019 ma dai kasashen uku sun yi wani atisayen kwatankwacin wannan kafafen watsa labarun 'yan sahiyoniya sun bayyana atisayen da cewa wani yunkuri ne daga iran na kalubalantar jiragen ruwan kasashen turai a doron ruwa shugaban hukumar shari'a ta iran ibrahim ra'isi ya ce za a ɗauki fansar shahadar kasim suleimani da kuma abu mahadi al-muhaddis babban alkalin alkalin na iran ibrahim ra'isi wanda ya isa birnin bagadaza domin ziyarar aiki ya bayyana cewa tabbas za a ɗauki fansar kisan da amurka ta yi wa kasim suleimani da kuma abu mahdi almuhandis ra'isi ya ziyarci wurin da kwamandojin biyu suka yi shahada a kusa da filin sauka jiragen sama na bagadaza inda ya bayyana yadda amurka ta yi furci da cewa ta kirkiri ƙungiyoyin 'yan ta'adda shugaban ma'aikatar shari'a ta iran ya kuma ƙada cewa shahidan biyu suna a matsayin manyan alami ne na ɗaukaka da ƙarfi da al'ummar musulmi suke da su kuma za su ci gaba da zama haka har abada. ra'isi ya kuma jinjina wa al'ummar iraki inda ya bayyana su da cewa suna tafiya ne akan tafarki ɗaya na gwagwarmaya da iran ziyarar da ibrahim ra'isi ya kai tana a matsayin amsa kira ne na shugaban hukumar shari'a ta kasar iraki to kuna tare da radio hausa boh da ke karkashin hausa tv daga nan tehran ƙungiyoyin falasinawa daban-daban sun bude tattaunawa akan muhimman batutuwan da suka shafe su a jiya litinin a kasar masar tattaunawar da aka fara a birnin alkahira za ta taɓo muhimman batutuwa da suka hada da yin sulhu a tsakanin dukkanin ƙungiyoyin falasinawa da kuma yadda za su gudanar da muhimman zaɓuka muhimman ƙungiyoyin falasinawa da suka kunshi hamas jihadul islami plo da dukkanin ƙungiyoyin da suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar shekara ta 2011 suna daga cikin masu halartar taron shugaban kungiyar hamas ismail haniya ya gabatar da jawabi da a cike bayyana cewa tattaunawar ta da matukar muhimmanci kuma ci gaba ne tattaunawar da aka buɗe a baya har ila yau ismail haniya ya ce muna sane da yanayi mai hatsari da muke ciki a yanzu na batutuwa a birnin kudus da haƙƙin komawa gida don haka muna da nauyi da ya rataya a wuyan mu baki ɗaya ƙasar yamen ta bayyana cewa waɗanda suka fara kai mata hari ne ya kamata su tsayar da yakin da suka shelanta a kanta muhammad abdulsalam ya rubuta a shafinsa na twitter cewa waɗanda ya zama wajibi a gare su su dakatar da kai har-hare nan take ba tare da ɓata lokaci ba su ne waɗanda suka kai wa yaman harin wuce gona da iri abdulsalam ya kada cewa wajibi ne ga ƙasar birtaniya da waɗanda ma ba birtaniya ba da su fahimci cewa su ne masu cutar da yaman da killace al'ummarta shugaban tawagar ta ƙasar yaman ya ci gaba da cewa al'ummar yaman da suke kara kawo kansu suna kan tafarkin da ya dace don haka a hankalce waɗanda suka fara kai harin ne ya wajabta a gare su su dakatar da yakin. kalaman na jami'in gwamnatin kasar yaman din ya zo ne dai a matsayin mayar da martani ga jakadan birtaniya da ya kirayi al'ummar yaman da suke kare kawukansu daga hare-haren saudiya da ƙawayenta da su dakatar da kai hare-hare domin su tabbatar da suna son zaman lafiya kamar yadda ya riya. To labarin duniyar kenan. madalla mustapha adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da shirin nan na muleka jaridunmu na yau muleka jaridunmu na yau Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin shirin na muleka jaridunmu na yau. inda za mu leƙo muku jiyoyin da ake bugawa a tarayyar Najeriya da wasu da ake bugawa a mu na nahiyar Afirka wanda ni Muhammad Amin zan jagoranta tare da Tahir Amin. To da farko masu saurare eh, za mu taɓa muku jaridar da ake buga a Najeriya wato jaridar ta rida shi ta kawo labarin da ke nuna cewa wani bayani da hukumar ƙirƙiga ta ƙasa ta fi a Najeriya yana cewa kimanin jihohi 26 Najeriya ne suka fuskanci karancin masu sanya hannayen jari a shekara ta 2020 ta gabata inda rahoton nuna cewa koko binciken ya bayyana cewa matsalar arziki da za ta shafi kashen duniya daban-daban musamman bayan bullar cutar coronavirus shi yana da cin abubuwan da suka taimaka wajen haddasa wannan matsala da kuma baya da jihohin najeriya suka samu sai duk da haka dama dai jihar lagos ce ke kan gaba wurin yawan masu sanya hannayen jari inda take da akalla wato kuɗi da ya kai wajen dala biliyan 8.3 na yau masu sanya hannayen jari sai kuma birnin tarayya abuja da ke da akalla dala biliyan 1.3 yayin da jihar kano take da dala miliyan biyu da ɗigo hudu na yawan adadin kuɗaɗen da aka sanya na hannayen jari kafin lokacin bullar wannan cuta ta corona mhm. to malam ta da dai ji labarin da ke dauke da shi to ni kuma ana dauke da jaridar sudan tribune wacce take cewa wata tawaga daga ofishin mai gabatar da kara na wato kotun nan ta kasa da kasa wato icc eh. ta isa birnin khartoum na kasar sudan a ranar lahadin da ta gabata wato shekaran jiya kenan inda tawagar ta tattauna da jami'an gwamnatin ƙasar ta sudan inda ake shirye-shiryen gudanar da bincike dangane da wasu al'amura na take haƙƙin bil'adama da kuma to cin zarafin yara da sauransu a ƙasar ta sudan tawagan wacce ta kunshi wato mutane ko jami'an hukumar ta icc goma sha biyu sun tattauna da jami'an gwamnatin ƙasar sudan inda za su bincike abubuwan da suka shafi take haƙƙin mata da na yara da kuma dai gano wasu shaidu dangane da wa'annan laifukan da ake zargin wasu ah, wanda suke take yakin biladama a ƙasar ta sudan musamman a yankin darfur inda aka sami shi wato tashe-tashen hankula a shekarun baya a ƙasar ta sudan har ila ana sa ran wato wannan tawagar za ta sanya hannu tare da gwamnatin ƙasar ta sudan dangane da wasu Takarduna fahimtar juna dangane da yadda za a gudanar da binciken. Eh, to kafin ka ga jiriya ta gaba bari mu leƙa da premium times ta kawo labarin da ke nuna cewa gwamnan jihar kaduna malam nasiru yarufa ya ce akwai rabuwar kai tsakanin gwamnonin arewa maso yammacin najeriya gwamnan yan ya bayyana haka a wata yadda aka yi da shi inda yana cewa muddin dai ba a samu haɗin kai tsakanin gwamnonin yankin arewa maso yammacin najeriya ba to ko shakka babu batun kawo ƙarshen 'yan bindiga da masu rukwa da mutane zai wahala eh, ya nuna cewa lalle wasu daga cikin gwamnonin na wato arewa maso yamma najeriya din sun yi amanna da cewa yin sulhu da 'yan bindiga din zai taimaka sosai wurin kawo ƙarshen wannan har sai kaiwa da garkuwa da mutane suke yi yayin da shi kuma wato gwamnan jihar kaduna da haɗin gwiwan wasu gwamnonin suke mm. ganin lalle wannan ba shi ne fita ba mm. mai laifi bai kamata a su da shi ba a da shi akan mene laifi aka yi masa shi ne laifi yake garkuwa da mutane yake ya kawo rashin tsaro da zaman lafiya to kamata ya kawai a fatattake su mm. a yi amfani da jami'an tsaro da haɗin gwiwan gwamnatin tarayya wajen ganin cewa an ritsa da su a dazuka din ya ce wannan shi ne fita amma dai ba haka aka yi ba to zai wahala ko sun tuba za su koma wato za su dawa su da abubuwan da suke to yanzu kuma sai jaridar egypt daily ta kasar masar wacce take cewa kungiyoyin falastinawa sun fara taro a tsakaninsu a birnin alkahira ta kasar masar don shirya wato yadda za a gudanar da zaɓuka a yankunan falastina da aka mamaye a karo na farko tun shekara ta 2006 shugaban kasa masar wato abdul fatah asisi ne ke sanya ido akan taron falasinawa wanda suka hada kungiyoyi kimani goma sha biyar na falasinawa fitattu daga cikinsu dai sun hada da kungiyar na tafata wato plo kenan karkashin mahmud abbas da kuma kungiyar hamas wacce take iko da yankin zirin gaza eh, na mm, su ne manya-manyan kungiyoyin eh. to madalla masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na namuriyar masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Radio Iran kuna tare da Mamman Biniya Yakuba Awashi daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger. To gashi dai an bude yakin neman zaɓe domin zuwa zaɓe za ka yi na biyu a Nijar sai mai fatan a yi lahiya a ƙari lahiya ba tare da tashin hankali ba kuma muna kira ga 'yan ƙasa cewa wannan karin su ita ce za ta tabbatar da alƙalanci idan ɓangaren adawa ya yi alƙawalin cewa zai hana sata yi sakamakon zaɓe to ya kamata 'yan ƙasa su yarda da ɓangaren adawa kuma su je kowa ya je ƙuri'a ita ce za ta yi alƙalanci kowa a kada in in in zarcewa za a yi in jam'iyya mai mulki ita za ta ci gaba da mulkin to in kuma mulki zai canza ne kamar yadda da dama daga cikin mutane suke fata to sai a aje dai akwatin zaɓe a yi alƙalanci da fatan da 'yan Nijar sun ji wannan kira na suna na mamman biniya a washe daga tawa ku tashi lafiya. Sashen Hausa na BUH Maryam Jamhuriyar Musulunci ta ira da mai magana isu ne wadatai ta yi da magaram Jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin Yamai na Jamhuriyar jamhuriyar nijar yau eh, ina so zan yi wannan tsokaci a dangance da wannan kokari da malami shek mahmud gumi yake yi dangance da sasanci ga 'yan ta'adda da 'yan kidnapping na cikin najeriya to gaskiya wannan abin ajijina malam ne kuma ganin cewar shi ɗaya ne a halin yanzu ya ƙudiri aniyar irin wannan aiki na alheri yana da kyau sauran malamai su ma su dinga kwaikwaya sabida ganin mai da hankali akan malamai wasu suna iya saranda kuma suna iya ba da kai domin kuwa abin ya zo cikin ruwan sanyi daman komi tashin hankali bayya ka karshen shi inda ba maslaha ba da fatan wannan malami zai samu magoya bayan shi malamai su kama mashi su kawo karshen wannan ta'addanci da yake a tarayyar najeriya da ma kewaye na gode biya cimurai jamhuriyar musulunci magana isu ne maɗattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar nijar ku tashi lafiya Assalamu alaikum gidan Radio Iran ni ne Kubairu firizi zakin wata a gadis Nijar. Na farko zan tsoma albarkacin baki na basa yan kasuwa na Nijar gaba daya To abinda zan ca basa wannan yan kasuwa da Allah da Annabi watan ganar rahama na azumi zai kama da Allah da Annabi sai zai tausan talaka abu mai arha su bar shi bisa arhashi su taimaka ma talakawa da Allah da Annabi saboda talakawa suna cikin wahala azumi ya shiga salati ma wanga sai ga tsada abubuwan ga na kayan ɗanyi da aka yi su arha duk komai ya tashi zan wala da ko ta hatsin dinga yi tsada komi da komi dai wanda muka sani duk komi sai kara kuɗi wannan lokaci kuma ga kayan sallah na yara komi ya ƙara kuɗi ku da Allah da annabi mu abinda muka so mutanen ga ɗiyan kasuwa wanga wata na rahama in suna son su samu albarkacin talakawan su da Allah su sauki bisa komi da komi dan talakawan ga ana musu sauki suna shin daɗi wallahi addu'a za su ranka musu bisa harkokin su Allah ba su ci gaba duk duniya a sani in na musu kuskure bisa wannan bayanin dan ne su yafe ni ni ne gobe da zai zaki wata agadis Nijar to masu da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka shi su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirinmu na duniyar mu a yau tare da Muhammad Awal Bauchi. Duniyar mu a yau. bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kamar yadda kuka sani yake leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru kuma suke faruwa a yankuna daban-daban na duniya da kuma yin sharhi da karin bayani a kansu. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma da su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. a ranar lahadin da ta gabata ce dai aka fara gudanar da bukukuwan kwanaki goma na alfijirin nasara a kasar iran don tunawa da zagayowar shekaru 42 da nasarar juyin halin musulunci a kasar ya samu shi dai wannan biki ana fara gudanar da shi ne daga ranar da wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran din wato mariga imam hukumin rahmatullahi ta'ala alaihi ya dawo kasar iran bayan kimanin shekaru goma sha biyar na gudun hijira a kasashe daban-daban inda bayan kuma kwanaki goma da dawar tasa aka samu cikakkiyar nasara da kuma kafa gwamnatin musulunci a ƙasar ta iran wanda kuma hakan ke nufin an kawo ƙarshen gwamnatin sha ta zalunci da babakere a ƙasar a ranar 11 ga watan fabrairun shekarar 1979 turaka shirin namu na yanzu zai dubi ne kan wani bangare na wannan juyin da kuma nasarar da ya samu inda za mu dubi cikin irin 'yanci da kuma 'yancin kan da al'ummar iran suka samu sakamakon wannan nasara na juyin jihalin musulunci bayan da suka kasance cikin wani irin yanayi na dogaro da kasashen waje da kuma rashin 'yanci da wato ba da dama ga 'yan mulkin mallaka cin karansu babu baka a kasar Don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin namu zai kasance. masu saurare barkamu da sake saduwa. Ɗaya daga cikin fitattun siffofin da tsohuwar gwamnatin shafa halawi ta Iran take banta da su shine dai dogaro na gaba daya ga 'yan kasashen waje musamman ma dai gwamnatin Amurka. A daidai lokacin da a ɗaya daga cikin muhimman bangarori na dokokin kundin tsarin mulkin jamhuriyar musulunci ta Iran da aka tabbatar da shi bayan nasarar juyin jihalin musulunci a kasar shine tabbatar da 'yanci da kuma iko a duk faɗin kasar ta Iran ba tare da tsoma bakin wasu 'yan kasashen waje ba. Wato al'ummar kasar ta iran su suke da yanci wurin gudanar da abubuwan da suke so a kasar su da kuma zama abin da suke so ba wasu daga yan waje wanda za su dinga tilasta musu abubuwan da suke so ba bayan nasarar jin halin musuluncin batun tabbatar da yanci na hakika ya samu matsayi mai girman gaske cikin tsarin gudanarwa na kasar ta yadda an hada batun yanci tare da koyarwar musulunci a matsayin wasu abubuwa guda biyu da ba za ta taba raba su da juna ba sannan kuma aka sanya hakan cikin kundin tsarin mulkin kasar ta yadda kiyaye yanci da yancin kan kasa ya zamanto wani nauyi nauyi da ke wuyan ɗaiɗaikun al'ummar ƙasar da kuma jami'an gwamnati waɗanda suke gudanar da yanayi da kuma siyasa na ƙasar a saboda haka ne ma marigayi imamu khomeini rahmatullahi ta'ala alaihi wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran ɗin yake bayyana wannan lamari a matsayin wani tushe kana kuma asali na koyarwar jin jihalin musuluncin wato batun yancin kai da tabbatar da yanci da zaɓi na al'umma wani lamari ne wanda yake a cikin kundin tsarin mulki na kasar kana kuma asali da kuma tushe na koyarwar juyin halin musulunci na kasar iran amma hangar marigayi imam wanda kuma wani lamari ne wanda babu wanda isa ya juya wannan lamari din marigayi imam yana ganin tabbatar da yancin kai da kuma kyamar mulkin mallaka Sune abubuwan da suke share fagen tabbatuwar taken nan da iran ta dinga dagawa tun a wancan lokacin har zuwa yanzu na cewa babu gabashi sannan kuma babu yammaci wato a takaice dai ba za mu amince da shiftar kasashen gabashi ba wato tsohuwar tare soviet a wancan lokacin hakanan kuma da shiftar yammaci wato amurka dukkanin waɗannan ba ta ba amincewa da su ba don kuwa mahangar marga imam khomeini din ɗaya daga cikin manufofin juyin juya halin musulunci shine gutsire hannayen 'yan kasashen waje wato 'yan mulkin mallaka da ƙasar ta iran da kuma yadda suke juya ƙasar da sace mata ɗimbin arzikin albarkatun da allah ya mata da kuma hana kasar dogaro da waɗannan can mutanen shin wannan dogaro kuwa dogaro ne na siyasa ko na tattalin arziki ko na zamantakewa da al'adu ko na soji da dai sauransu wato wajibi ne komai da komai na ƙasa ya zamanto 'yantacce mai cin gashin kai daga 'yan mulkin mallaka na ƙasashen waje. To yanzu bari mu yi dubi a gurguje kan irin waɗannan abubuwa da muka ambata don mu ga irin yadda Iran ta kasance a baya da kuma yadda ta zamanto bayan nasarar juyin halin musulunci da irin wannan yanci da ta samu a waɗannan bangarori bari mu fara da batun yanci na siyasa da aka samu zaɓe dai ko kuma naɗa jami'an gwamnati ɗaya ne daga cikin bayyanannu kana mafi karancin haƙoƙin kowace al'umma da kuma ƙasa to amma irin dogaro da 'yan ƙasashen waje a zamanin mulkin sha da ake a iran ya kai matsayin da hatta firayim firaminista da kuma sauran manyan jami'an gwamnati wajibi ne ya zamanto ƙarƙashin sanya ido kai tsaye na ƙasashen yammaci musamman ma dai amurka wannan kuwa wani lamari ne da yake a fili ta yadda hatta manyan-manyan jami'an gwamnati kama daga shugabanni na 'yan sanda na ciki musamman wadon sanda na sabak da ake magana wancan lokacin da mataimakansu da sauran manyan jami'an gwamnati duk sun kasance kamar wasu yara ne na amurka don kuwa daga can suke karban duk wani umarni da kuma duk abin da suke so su da ko a zahiri suna neman izinin shi sarki sha a wancan lokacin ce masu su shi kaza amma asalin tushen abun da neman izinin da kuma asalin wanda zai ba su dama su aikata irin waɗannan abubuwa daga can dai amurka aiki wannan kuma al'amari ne wanda shi kansa sha ya sha bayyana haka ya bayyana haka din a cikin dukkan maganganunsa musamman maganganun da biyo bayan irin abubuwan da ya faru bayan ya gudu ya bar kasar kuma kamar yadda wasu kuma manyan manyan jami'an gwamnatin sa din ma wanda suka samu suka gudu din suka bayyana ko kuma waɗanda aka kama su a irin maganganun suka dinga bayyana abubuwan suka dinga faɗi duk sun tabbatar da irin waɗannan abubuwa to wannan a wancan lokaci din kenan to amma bayan nasarar juyin halin musulunci kuma fa sakamakon riko da koyar mariga imamu Khomeini rahmatullahi ta'ala alaihi an katsa dukkanin irin waɗannan dogaro na siyasa siyasa da soji da kasashen waje inda aka sanar da duniya babban take takina da jamhuriyar musulunci ta iran ta rika wato ba gabashi ba sannan kuma ba yammaci ba jamhuriyar musulunci kawai wannan wani take ne wanda marigar imam khomeini rahmatullahi ta'ala alaihi ya daga kuma al'umma iran suka rika cewa ba za su dogara da kasashen yammaci ba wato kasashen gabaci wanda a wancan lokacin ana nufin tarayyar soviet da irin karfin take shi lokacin sannan ba su kabace kuma da yammaci ba irin wato karkashin jagorancin amurka A'a, duk wannan lokacin an riga da an kawo ƙarshen duk irin wannan dogaro din yanzu musulunci ake saboda haka abinda kawai yake a gaban su yanzu shine kowar musulunci abinda musulunci ya faɗi wannan shine abinda za a riga wannan shine taken da Iran ta daga a wancan lokacin kuma wanda ya tabbatar wa kasar da kuma al'ummar kasar yanci bayan nasarar jin jihalin musulunci Iran da kuma al'ummanta sun samu yanci bangarori daban-daban yanci irin na siyasa wato yanci na zaben jami'ai wanda su da kansu za su zaɓi jami'an da suke so sabanin abin da yake faruwa a baya sannan su ne za su zaɓi irin tsari na siyasar da suke so da gudana musu sannan su ne za su zabi irin abubuwa na alaka na kasashen waje da kasashen da suke so su alaka da su da kuma irin alakar da suke so su da duk kowace kasa ta duniya wacce suka amince da ita wannan kuma wani abu ne wanda yake nuni da haka din a fili kan cewa kimanin wata biyu da samun nasarar juyin jihalin musulunci a kasar ta Iran duk da cewa al'umma sun buƙaci kowa riga da sai da cewa sun tashi wannan yunkurin da suka yi da juyin da suka yi sun juyin ne karkashin jagorancin malami karkashin jagorancin musulunci suna son musulunci amma duk da haka Amurka Imam Khomeini ya ce dole ne a gudanar da referendum a gudanar da jin ra'ayin al'umma shin wani irin ma tsari suke so su yi shin tsarin musulunci da suka tsara suka jin shi suke so ci gaba ko kuma sa da wani abu na suke so alhamdulillah al'umma suka fito suka zabi tsarin musulunci wanda wannan yana nuni da irin yancin da suka samu bayan nasarar jun jihalin musulunci din irin wannan yanci da iran ta samu bayan nasarar jun jihalin musulunci shine ya sanya ta ta zamanto kan gaba wajen irin tasirin da take da shi a yankin na gabas da ke ta zamanto ƙasa wacce take da tasirin gaske sabanin irin yana ta kasance a baya hatta a duniya iran ta samu irin tasiri wanda a bisa wani rahoto da cibiyar nan ta american interest ta buga a shekara ta 2017 ta bayyana cewa iran ta zamanto kasa ta bakwai a cikin ƙasashen duniya waɗanda suke da tasiri wanda wannan wani matsayi ne mai girman gaske da iran ta samu sakamakon wannan yanci na siyasa ta samu bayan nasarar jin jihalin musulunci to bayan yanci na siyasa da ta samu yanzu bari mu duba kuma yanci na aiki na soji wanda iran din ta samu bayan nasarar jin jihalin musulunci kuma irin yanayin yadda ta kasance kafin wannan lokaci din kamar yadda yake a fili cewa ana ganin karfin soji a matsayin wani tushe na karfi da tsayin dakan kowace kasa wato kowace kasa ta duniya yanayin karfinta da take da shi na soji yana taka gagarumar rawa a wajen wajen irin karfi da kuma irin mutunci da kuma girmanta da ake gani a duniya musamman ma a irin wannan duniya duniyar annabi shahu idan muka duba za mu ga cewa a wancan lokacin kafin nasarar juyin jihalin musulunci a iran din duk da cewa sarki sha ya yi kokari gurin sayan makamai daga gurin kasashen manya-manyan kasashen duniya da nufin a tunaninsa karfafa ainihin matsayin iran din to amma kuma bai iya cimma wannan manufa ba ga baki da abin da yake so din don kuwa su waɗannan ƙasashe ɗin da suke sayar masa da makamai ɗin kamar abin da ke faru a halin yanzu da wasu daga cikin ƙasashen larabawa da muke tare da su a halin yanzu kenan su wayancan ƙasashen turai ƙasashen yammaci suna ganin wancan dama ce kamar wata dama ce ta samu a wurin sha na su tatse shi wato na kasuwanci su sayar da masa da makamansu ta bangare guda su sun samu sun karfafa kansu ta bangaren tattalin arziki shi kuma yana ganin kamar an sayar masa da makamai alhali ba shi da wani yanci na gabaki ɗaya akan waɗannan makamai duk da cewa makaman gashi nan suna tare da shi a nan iran ɗin misali amma ba shi da wani karfi da wani yanci da yake da shi wani karfi da iko akan wannan makamai amma a halin yanzu bayan nasarar junji halin musulunci iran iran duk da cewa waɗannan kasashe da su da kansu sun katse alaka da ita na kin ya mata da makamai amma iran ta dogara da kanta gurin samar da kanta irin makamai waɗanda suke bukata gurin kare kanta makamai irin makamai masu linzami da iran take da su a halin yanzu da irin jiragen sama na yaƙi wanda take da su da kuma irin jirage marasa matuka waɗanda take da su waɗanda dukkanin waɗannan suna daga jikin irin karfin da iran take da shi wanda a halin yanzu ta zama zamanto kusan gagara ba kasashen duniya da manyan manyan kasashen duniya da kuma mana yankin waɗansu wanda suke adawa da ita ba sa son ta amma kuma duk da haka sarsan da da saboda irin wannan karfi da take da shi wanda kuma babban abin shine cewa yancin da take da shi wurin sarrafa waɗannan makamai da take so to wannan a takaice wani yanci ne wanda Iran ta samu bayan nasarar da jihalin musulunci akan wani bangare na soji ai masu rare yanci din daban-daban sa nan da yawa akwai yanci na tattalin arziki yanci na zamantakewa su wadannan domin mun bayanin su a farko amma lokacin da muke da riga da yayi karanci dole za mu ban kwana da ku anan insha Allah a saduwa ta gaba za mu yi kokarin mu taɓa wani bangare na irin wannan nasarori da aka samu kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. madala yanzu kuma sai shirinmu na tarbiyar iyali tare da awwal usman kunya tarbiyyar iyali masu raro barkamu da warhaka kuma barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manzarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radio BOH karkashin Hausa TV da ke birnin Tehran da ni awala kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan yau mata kwasan tare da mu a cikin wannan shiri. Ah, ah, ah, yara A cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami Muhammad Salali Zare da ke birnin Yamai ta ƙasar Nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon hankoki daga littafin Irharatul Hukuk na Imam Zainul Abidin dan Imam Husaini alaihi salam da kuma yadda iyali da su amfana da shi. Yau malam zai fara ne game da fargar jajin da musulmi suka yi kan wasiyar annabin rahama mai tsira da amincin allah su kara tabbata a gare shi yau yanzu kan malam muke sauraro أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين siyama sahibul asr ruwa ruhna lahu fida assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. ci gaba da karatunmu a cikin littafin risalatul hukuk na maulana ali zain al-abidi na dan imam hussein alaihi salam mun tsaya ne muna magana inda muke magana kan cewa da a ce al'umman nan ta bi wasiyar manzon Allah to wanda wasiyar manzon Allah ko maganar manzon Allah maganar Allah ce Allah ya gaya mana shi annabi ma yantiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha manzo Allah bai magana da ra'ayi ko san zuciya duk abin da ya faɗa wahayi ne daga Allah to da al'umman nan ta yi aiki da wasicin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da yi musu wasicin cewa a bayansa su rike ƙur'ani da 'yan gidansa itirarsa a immatul atahar su guda goma sha biyu wanda a littafin gidansu kowa wannan ruwaya haka ta zo ni tarikum fikum as-saqalain ma in tamassaktum bihi ma lan tadallu ba'di abadan zan tafi in barku da ababe guda biyu masu kima da daraja matukan kun rike waɗannan ababe guda biyu ku al'umma na ba za ku bata ba hal abada wanda wannan yana nufin matukar ba mu rike waɗannan ababe guda biyu ba to cikin batan muke kuma sai al'umman ta zaɓi batan ɗin muka ce da an bar ma a immatul atahar jagorancin wannan al'umma bayan annabinta sallallahu ta'ala alaihi wa sallama annabiyul khatam kai tsaye suka samu wajen karni uku ko kuma in ce maka sama da shekaru ɗari biyu su suke tafiyar da al'umma ka ɗauka daga fijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa shekara goma har ka zo zuwa me shekara ta ɗari biyu da sittin da wani abu wanda duk wannan lokacin a immatul athari ne har sahibul asr zaman ajalallahu ta'ala farjahu sharif kaga da daular sa ta ci gaba To da a ce su aka bar ma shugabanci tabbas da al'umman nan ta saura babu bawa a cikinta. Na'am haka ne, saboda in za mu dubi rayuwar da a'immatul atahar suka yi da irin mu'amalar da suka yi da bayan da suka mallaka. Ala sabilil misal mu ɗauki maulana Ali Zainal Abidina alaihi salam irin yanda ya rayu yana tausaya ma bayin da suke ƙarƙashinsa da yanda yake 'yanta bayi kuma 'yantawa ta tsakani da Allah. Tabbas ya ishe ka hujja na cewa da an bar ma'a'immatul atahar jagorancin al'umma. Wallahi da sun kawo ƙarshen bautar da ɗan Adam tun daga wannan lokacin. irin yadda suka yi ta 'yanta bayi duk da an rike musu komai nasu an talautar da su amma a tare da haka suke 'yanta bayi suka mai da wannan abin abun gasa wallahi da a ce an bar musu shugabanci da sun gama da bauta tun wannan lokaci da an da duniyar mu ta yau lam yabqalil ubudiyya au mi zan ce ayi asrin fi duniyar wujud kun yara. Masu raro kada ku shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radiyon BOH da ke ƙarƙashin Hausa TV a nan birnin Tehran. inda malam zai kammala da cewa da an ba waɗanda manzo ya ayyana don tafi da mulki a bayan rayuwarsa duniya da bata kasance da bauta ba da fatan iyali za su amfana da an ɗabbaƙa abinda a'immatul atahar da an ba su dama suka tafiyar da jagorancin al'umma daga barin manzo Allah da duniya har ya zuwa lokacin sahibul asr wa zaman ajalallahu ta'ala farjahu sharif to da tabbat duniya ta yi ban kwana da bautar da ɗan adam mun ji yanda imamu ali zain abidi ne yake yan tabayi yan tawa wacce ta wuce tunanin mai tunani wanda har na kusa da shi suka zo suna kawo masa tsegumin cewa mafi yawan bayan nan fa suna nuna maka cewa suna addini ne kana ta 'yan tasu alhali ba addinin ne a gabansu ba bai dai saurare su ba ci gaba yi da 'yan bayi za ka fahimci manufar a'immatul har ba wata bace illal qada ala sai fafataka na neman ganin bayan bautar da ɗan adam wa in qazil insani min al'ubudiyya ba su da wani hadafin da ya wuce tsamo ɗan adam daga wannan mummunar aƙida ta zalunci ta bautar da wani kama anna mu'amalat al'a'immatu alaihi musallam lil arqa ka abna'ihim bil lutfi war rahama war ra'afa la tash'al ar-riq yahmil samat al-ubudiyya wuzuri. haka idan muka koma muka dubi a a'immatul athar alaihi salam tun daga amirul mumin ali bin abi talib alaihi salam mu zo akan imamu hassan da imamu husaini da imamu aliyu zainul abin da sauransu mu dubi yadda suka yi mu'amala da bayi an ce wata rana amirul mumin ali bin abi talibin ya aika an sayo masa riguna guda biyu daga kasuwa sai ya kira bawansa da aka kawo riguna sai kira bawansa sai ya ce ma bawan ya ɗauki ɗaya daga cikin riguna bawan ya ɗauki wacce ita ce ba eh, kuma ba a takaice rigunan guda biyu shi bawan da aka bashi dama ya ɗauki ɗaya sai ya ɗauki wacce ita ce aka fi sai maulana amirul muminin ali ibn abi talibin alaihi salam ya ce masa dakata aje wacce ka ɗauka ya aje sai amirul mumina ya ɗauki wacce tafi ita ya baiwa bawansa ya saka a jikinsa shi kuma ya saka wacce aka fin ɗin aka yi masa tambaya akan wannan ya ce ai shi ma halittar allah ne kamar ni yadda nake so in sa mai kyau shi ma yana son haka don haka na fifita shi da shi in bashi mai kyau ɗin ni in ɗauki mara kyau kaji yanda na motsa shi kashi yadda a immatul athar suke mu'amala da bayansu ta hanyar tausasa musu ta hanyar nuna musu ƙauna da soyayya ta hanyar rage musu takalif an ce imam hassan al-mustaba alaihi salam wani bawansa yana rike da yarsa ƙaramar yarinya to sai imam hassan ya kira shi ya ji kamar ya kira shi dan tsaye ya firgitan da ya yi don an sashi wani aiki ne ya dan bata lokaci to magana da aka masa sai firgita ya zabura ya firgita yaron na hannunsa sai subuli ya faɗo kuma shi kenan sai cika yanzu bawan yana makarkata yana tsoro ya kashe dan mai gida me zai faru da shi nan take sai imamu hassan mustaba alaihi salam ya ce shi kana yan taka saboda jin tsoro na ne tsoro na ne yasa ka firgita har ka yadda dan a dalilin wannan tsorata ka da na yi na yan taka ka dubi ko bai dubi mutuwar ɗansa ba kashi yadda mu'amalar a immatul ataharu take su da bayan gidansu to da wace wayannan mutane su aka bar ma shagorancin al'umma ina mai tabbata mana da yau a duniya da ba mu samu kanmu a cikin halin da muke ciki na fitinar bautar da 'yan adam ba wala haula wala quwwata illa billah to ga shi yau ma malam ya bude sabon babi daga cikin wannan littafi eh dai lokacin namu ya yi halin nasa a maimakon hausa tv a maimakon sashen hausa na boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehun malami muhammad salih zare da ke birnin yamai ta ƙasar nijar da wannan ɗimin lokaci nasa da ya bamu allah ya saka da alheri ya ƙara ƙarfin jiki ni kuma awal kunya da na shirya bayan na gabatar nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu masu sauraro yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na afirka a yau shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a bangarori daban-daban na nahiyar mu ta afirka to da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa wanda ni muhammad awal bauchi san gabatar muku da shi to a kwanakin bayani dai aka kawo karshen takaddama da kuma kace ce da ake yi dangane da shugabancin kungiyar nan ta cinikayya ta duniya wato world trade organization wto bayan da sabuwar gwamnatin amurka ta sanar da goyon bayanta ga tsohuwar ministan kudi ta najeriya mrs Ngozi okonjo-iweala a matsayin wacce za ta jagoranci wannan kungiya bayan a baya amurka ta yin haka to idan har aka tabbatar da ita za ta zamanto mace ta farko kuma 'yar afirka ta farko da za ta jagoranci wannan kungiya to tun dai bayan sanar da wannan matsaya ta amurka din shugabannin afirka da dama sun yi maraba da haka din ganin cewa 'yar gida ce za ta rike mukamin wannan mukami To shirin namu na yanzu kan wannan batu ne zai yi dubi don ganin wani irin tasiri da kuma amfani ne hakan zai yi ga nahiyar tamu ta Afirka. Don haka sai masu sauran su gyara zama don jin yadda shirin zai kasance. masu barka mu da sake saduwa. Kamar da muka bayyana a farkon shirin a ranar Asabar din da ta gabata ne dai shugaban kasar Amurka Joe Biden ya sanar da goyon bayansa ga takarar da tsohuwar ministan kuɗi na Najeriya take yi don zama shugaban kungiyar ta cinikayya ta duniya WTO. wanda ake ganin hakan a matsayin abin da zai kawo karshen takaddamar da ake ci gaba da yi dangane da shugabancin kungiyar wanda har zuwa yanzu aka gagara cimmawa tun a watannin da suka gabata ne dai ya kamata a gudanar da zaɓe na wannan shugabanci na wannan kungiya to sai dai kuma sakamakon takaddamar da aka yi ake ci gaba da a wancan lokacin da kuma irin yanayin yanda shugaban amurka na wancan lokacin donald trump ya nuna rashin goyon bayansa ga ita wato tsohon ministan ta kuɗi ta najeriya wacce da dama suke son ta zamanto shugaban kungiyan ya sanya haka din aka sami jinkiri a wata lokacin da shugaban amurka donald trump din yana goyon bayar wato 'yar takarar kasar koriya ta kudu ne yom he wanda ya nuna goyon bayansa a gare ta to sai dai kuma a halin yanzu sakamakon wannan goyon baya da amurka ta nuna wa ita mrs ngozi okonjo iweala din ya sanya ita 'yar takarar ta koriya ta kudu ta janye daga takarar da take yi don haka yanzu fagen ya kasance ga ita ngozi okonjo iweala din ne tun dai bayan wannan sanarwa da shugaban Amurka ya yi, shugabannin Afirka daban da dama sun nuna goyon bayansu da kuma jin su ga wannan matsaya da shugaban Amurka ya ɗauka. daga cikin waɗanda suka bayyana ra'ayinsu da kuma jin daɗinsu hada shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wanda daman tun da baya ya tsaya kyam da kuma goyon bayan ita ya takara ta Najeriya da kuma yin dukkan abin da zai yi wurin nema mata goyon baya don haka ya bayyana farin ciki da kuma jin daɗin sa dangane da wannan mataki da kuma wannan matsaya da gwamnatin amurka ta bayyana wanda ya bayyana hakan a matsayin wani sabon shafi da zai iya bunƙasa alaka musamman da tattalin arziki tsakanin ƙasashen afirka da gwamnatin ta amurka to idan dai har aka tabbatar da ita mrs ungozi okonjo iweala yar shekara 66 a duniya a matsayin wannan shugabanci na wannan kungiya za ta kasance mace ta farko kana kuma yar afirka ta farko da za ta zama zamanto shugabar wannan kungiya ta cinikayya ta duniya din wanda da dama daga cikin afirka din suke ganin wannan din a matsayin wani lamari mai muhimmancin gaske bisa la'akari da irin mahimmancin da ita wannan kungiya ta cinikayya ta duniya take da shi a fagen tattalin arziki da kuma harkokin kasuwanci na duniya a matsayin ta na wanda take tsara irin abubuwan da ya kamata a ce an gudanar a wannan fage to da dama dai sun yi amana da cewa ita Mrs. Ungozi Okonjo-Iweala din za ta iya taka gagarumar rawa wurin ciyar da kungiyar gaba da kuma tattalin arzikin kasar kasashe daban-daban bisa la'akari da irin kwarewa da take da shi a wannan fage na tattalin arziki. kamar yadda muka bayyana cewa shugabannin afirka daban da dama sun nuna farin ciki da kuma goyon bayan su ga wannan mataki da gwamnatin amurka ta dauka wanda ya zai share fagen kasantuwar ita wannan yar afirka ta zama to shugabar wannan kungiya to kuma wani irin amfani da kuma tasiri hakan zai iya yi wa nahiyar mu ta afirka musamman a bangaren cinikayya da dai sauransu to wannan dai shine da shirin namu zai tattauna da bakonmu a wannan zaure a halin yanzu wato malam sama'ila bello masanin harkokin tattalin arziki a najeriya kana kuma malami a jami'ar jihar bauchi a to malam sama'ila barka da zuwa filin namu daga ƙarshe dai gwamnatin amurka ta goyi bayan ungozi okonja uwela tsohuwar ministan kuɗi ta najeriya a matsayin wacce don ta jagoranci ƙungiyar kasuwanci ta duniya who Abin da dama suke tambaya shine shin menene dalilin farin cikin da shugabannin afirka suka yi ga wannan zaɓe nata a da farko dai menene tasirin ita kanta wannan ƙungiya kana kuma wani irin tasiri ita kanta wannan mata din za ta yi ga wannan kungiya a kasancewanta ta kasance jagora na ita wannan kungiya din eh idan ka lura da irin takarar da aka yi wannan matsayin babban matsayi ne a duniya saboda in ka kalli tsarin tattalin arzikin duniya musamman ma a cikin maka kasar amerika dan takarar ta idan zai yi akwai manufofin da sai ya an ga zai iya cika su sannan kuma sai an duba kwarewarsa da sanin yadda wato siyasar tattalin arziki na duniya yake gudana To kuma idan mun ka lura da yadda za a kai wancan zaben a kafin tsawon shugaba Trump a lokacin da kaga ya gane cewa wannan yan najeriya idan aka bata akwai manufofi da yake ganin kila za ta dinga fifita ta na afirka inda yan najeriya ce kuma akwai wasu irin buri da take da su mai yiwa ta dinga kawance da kusan kasashen da suke gabashin duniya ma'ana kamar asia da take tabbisa su china da su japan to amma yanzu tun wannan shugaba shi ya zo manufofin sun an sha sun yi bambanci da na trump kaga abin da dama ya kamata dama ya kamata a ce ta ci amma tun da manufa ce wanda shugaban America shi baya so a ce ta ci shine suka kakkawo wasu kwana-kwana to a gani na a matakin da aka dauka yanzu shi ne ya fi daidai da amurka ta zo ta sake cewa a yi takarar a propan ta zo ta sake ci don inda za a sake yin zaben a yadda aka tafi yarjejeniyar da aka dauka consensus din zai ci zafi aka sake maimaita shi kuma in ba da gaske ne consensus din da suka yadda yarjejeniyar su daidai ne abin zai sake nuna wannan sakamakon ne tunda kasashe dan takara ɗaya ne da wannan kasar amerika suka taka rawar wani rawan da ya dakatar da cinta a cin zaɓen ta a wancan lokacin. a to malam sama'ila shugaban afirka daban-daban kamar da muka bayyana sun yi maraba da wannan mataki na uh, share fage da kuma zaben ita wannan mata din a matsayin shugabar kungiyar ta wto a shin wani tasiri hakan zai yi ga afirka wato wani irin amfani na yar afirka za ta samu daga wannan zabe a matsayin ta na yar afirka wani irin tasiri kuma irin amfani afirka za ta samu akan wannan lamarin idan ka ba ta wannan matsayi a matsayin ta na kwararriya a babban bankin duniya da kuma wannan kungiya ta san ta kasuwanci ne wanda mu a nan a afirka yawanci muna da kasuwanni ne masu siyan kayayyakin da aka riga aka sarrafa saboda ba mu da manya-manyan masana'antu kamar da za ka gansu a kasashen japan a jamus da kasashen duka turai da yawanci sun dage suna kere-kere suna sarrafa sanyin ma'adanai su mai da su abubuwan sayarwa masu tsada mu kuma nan a afirka banda noma da kiwo sai cire ɗanyen man ma ba ma tattace shi to sai mu kai musu tace mana mu tashi sayan su kada to idan ta lura da cewa yadda talaucin afirka ke karuwa musamman ma bayan covid din yake kuwa to ta zan ta yi dole ne wani gaban afirka ya farin ciki saboda duk lokacin da suka tashi ta kalli yawancin kasashen afirka musamman ma a kasashen da suke ta bangare mu na afirka ta yamma da afirka ta tsakiya wanda yawancin su babu ma larabawa cikin su a kasashen da suke da mai kuma za ka ne kasu dogara kan mai to idan ta tashi za ka iya yin wani kudi na taimaka mana na harkokin shige da cikin wato kayayyakin wato kasashe tsakanin kasashe da kasashe kuma ganin cewa an shiga yarjejeniyar kasuwanci na haɗewar bai da afirka idan ta zo taro shugabannin nan suka mika kukansu za ta iya ƙara wayar musu da kai na yadda fa ake gudanar da tsarin tattalin arziki na duniya wanda ake kira globalization kamar yadda yanzu shugaba buhari na najeriya da yake cewa na kulle boda za a ga nuna masa cewa ba mu ba ba kulle boda a duniya saboda kasuwanci ma ana yin shi ta waya ne ta intanet ne kuma kasuwanci yanzu ya koma na sarrafa al'amura ne ba da kuma information ba wai na noma kawai da ke ba. a samari da ke ka kawo batun shugaban najeriya muhammadu buhari cikin wannan batu da kake yi kuma a fili yake cewa shi shugaba buhari na daga cikin irin shugabannin da suka nuna goyon bayan su ga wannan takara na ita ministan kuɗi na najeriya da tsohon ministan kuɗi ta najeriya din a fili ya bayyana wato goyon bayan sa ga takara din a wancan yanzu ka mana bayani a ta na yar afirka idan muka gudu kuma kuma muka sake tsoke lamarin a matsayinta na yar najeriya wani irin amfani wannan zaɓe nata zai yi ga tattalin arzikin najeriya musamman ma bisa la'akari da cewa a halin yanzu tattalin arziki na najeriya din yana cikin wani irin mawuyacin hali idan ka lura wato shugaban farin ciki da wannan nasara da matan nan ta yi insha Allah dalilin shi ne kuwa ita ɗan Najeriya ce kuma ta san Najeriya kamar kai tafiya ne da mutumin ya taɓa zuwa gari ya dawo ga ko ka iya tuki idan shi da tuka ka zai kai ka ne cikin sauki ya san ta jaya ya san kuna ya san komai to haka ita ma yanzu bayan kwararriya ce a babban bankin duniya kwarar ta zo ta zama shugaban wannan ah, ah, wato kungiya na kasuwanci na duniya sannan yan najeriya zai taɓa minista cikakken ne kuma a lokacin da najeriya fi a lokacin da ke nuna ma najeriya cewa gaba akwai gargada gaba akwai gargada amma tun da canji ya zo aka canza fati aka ga kamar sun dace ba shawarin dawa ne aka yadda su yanzu da ta ci idan aka zo ita ce da kanta za ta bama najeriya shahara musamman lokacin da muke da ɗebo ba shi shuka kuma muke sake ta muke ce da tattalin arzikin mu ya lalace da naira da rage take zuba to ita za ta nuna ma wato masana na tattalin arzikin najeriya hanyoyi da shawarwari kuma duk lokacin da za a yi kasuwanci dama kasuwanci ne kawai bai farfado tattalin arzikin najeriya to za ta nuna mana hanyoyin da ya kamata mu yi. kuma in sha Allah shi shugaba Buhari dan ya amfani da shawarwarin da za mu za samu mafita a yawancin matsalolin da muke fuskanta musamman na kasuwanci a duniya. malam sama'ila bello masan tattalin arziki a najeriya ko malami a jami'ar jihar bauchi kenan a mu da shi dangane da wannan batu to masu saurari da kuma kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma da idan allah a shiri na gaba inda zamu sake ta'o muku wasu batun na daban tafin nan dai godiya ta musamman ga shi malam sama'ila bello masan tattalin arziki wanda ya amsa mana tambayoyin muka gabatar masa masu saurari sai wani cikon wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu ne yanzu sai kuma can da rana za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da ɗumi-ɗumin su